jama'a ina farin ciki da muka buɗe wannan gida wato dj media communication wato wannan dama yana ɗaya daga cikin babban burina tun ina daga yarinyata har zuwa izuwa girmana yau allah ya kawo ranar da na samu a cika wannan burin nawa Um, duk um, duk wani sanar wanda ya kamata mu yi game da ɗaukar ma'aikata wannan kamfani din mun gama shi so from now on sai ma mun gaji da ganin masu neman aiki um, ma'aikata kamar guda yanzu muke bukata yanzu muna bukatar ma'aikata ne guda takwas muna bukatar cameraman guda uku muna bukatar direbobi guda biyu na ofisinki sannan muna bukatar direbobi guda uku again muna buƙatar su wanda za su dinga jan staff box mu wanda muke bukata yanzu kenan sannan kuma sai reporters presenters duk abin da muke buƙata kenan a ciki gaba daya tun za abin da nake bukata shine ya kamata a ce kuma ku ƙara ƙwazo gurin aikinku ku rike aikinku da muhimmanci saboda yin hakan shi zai sa mu samu ci gaba a kamfanin namu ku da fari mai wani magana mm, ba kuma akwai alhamdulillah ka di silifin sickness kai tashi da Allah kai kullum bacci da rana bacci yamma bacci wai dan Allah kai ba na gaya ma ba ina bacci kaje ni fa abin da na tsana a rayuwata ina bacci mutum ya tashi ni me to yanzu da ka tashi ni menene ka ga wannan ka san tashi ni na ma ka san wannan labari na zo da shi to wannan labari ka zo da shi koma bacci a koma baccin ka koma i bacci zan je ni kadai a kaga wani labari ne gaya mu to bari in gaya ma idan baka sani baka sani yanzu nan na ji an buɗe sabon gidan tv kuma wallahi suna neman ma'aikata to yanzu ya me kake ganin zamu ba shi ne dade ba aiki eh mu je kenan to gudu ma kai ni fa wallahi ka san Allah kaga wannan mutumin da ya zo ajiye mana kaki wallahi zan sai da isin nan me amfani irin wannan kawai mu zo mun ka zo ka ajiye mana kai ka zo ka tafi da shi ai babu daɗi to ka siyar da wannan isin da me zaka biya shi in yazo neman kayansa 2000 what wallahi wannan za ta wajen dubu biyar dan Allah bar magana isin ni yanzu abin da yunwa na ɗauka za ka shigo da biredi ma to na ce ba sai da AC ka cire ne wai mai shi ya tambaya a ah, to shike na eh, to haka rayuwa take kawai inda magana abinci ne ko addini wallahi ba lifi in dai sai kai dan ka ci ka sha wallahi ba komai wallahi sai shi ne ma na gani to yanzu za mun gode mun gode mun gode mun ga application ɗinku kuma insha Allahu za mu kira ku in due time ɗan ka daɗe kamar yaushe ne za mu dawo mu same ku abokina kwantar da hankalinka ka daina sauri in allah yadda za ku ji mu za mu neme kuma allah yadda ka san shi yanayin ɗaukar mutum a aiki ka san rabo ne idan allah yi kuna da rabo a wannan kamfani insha allah za mu neme ku mun gode mun gode shi kenan Allah ya amince mun gode mun gode mun gode ku shigo to ku shigo nan bismillah ma nan daga wajen mai unguwa ne ya aiko da takardunsu ya ce wai a taimaka musu da aiki oh, um, baba mai kege? Ware. ba masala ku je a samu musu inda ya dace a sasu halinta a san ne 无人机。 ana so kada ka daga hankalinka ka daga hankalinka da Allah abokina san matan na yana matukar damuna kuma na rasa yadda zan duniya ta tana cikin kunci farin ciki na ya ƙare walwalata ta karanta komai nawa ya canja sani ji nake kaman ba ni ba na rasa yadda zan yi da rayuwata akan wannan matar sani kuma ni ba zan iya rabuwa da ita ba kai da kai haƙuri idan lokaci to komai zai bayyana ba sai ka takure kanka ba haƙuri kawai To, daga yau ku duka kallon kanku a matsayin ma'aikatan gidan TV. Kamar yadda madan ta gayyace mu kowa mun tantance shi kuma mun kai kowa inda ya kamata don haka za ku fara aiki immediately alhamdulillah I have something for you. Okay, tell Excuse us. Come ba we can. ba on, I ne to know. sani na'am madam ta sa a baka mota da gida gida da mota ta sa ko kuma an bani ta sa. kuma ba taɓa wani haka ba sai kai kaga yana da kyau ka ce maka mata godiya da musamman kai gaskiya ne na gode sadiq sadiq sa Why are you doing all this to me? So Sauri printing ne ba. Meeting to attend to. Ya za a ce mu ni ina da first class mutum yana second second class amma ka dau aiki ka bashi ka bashi mota ka bashi gida. Wannan na ganin kaman ba adalci kaman ba. Young man. Kala ya suna. Iri ɗaya ne? Ba iri ɗaya ba Beautiful. So aka rayuwa yake. Wani ya fi wani. So get it. calm down ka yi aikin da ya kamata ka and then you be achieved Ma, why sir why this is not a battleground so use your brain saboda motar da gida da ta baka kaga abu ne da ya cancanta ka zo ka gaishe ta pass din gaskiya yawa amma ba za ka iya ganin ta ba yanzu ka ya kuri saboda she's having an executive meeting okay. the board of trustees na company din sai bayan office hours kamar what time exactly precisely da yamma da yamma dai da yamma okay alhamdulillah i'm highly grateful no problem thank you very much to kana ji ka san yadda nake kawai dai na samu aiki amma jos kawai ina dai maneji ne dai kawai wallahi to amma ya za a yi a ci ka san first class ne da ni sai aka haɗa ni da mai second class wai level ɗin mu ɗaya <laughs> no a haba kai ma ka san kawai dai maneji nake to ita kanta md ɗin kamfanin fa na fita komai wallahi nake komai a kamfanin kawai jos dai zan yi maneji amma kai ma kasan na samu wani guri da ya fi nan zan canja babu yadda zan yi ne shi ya sa kawai wallahi a kai ma ya kamata kai trustin dina ka san kowaye ne to na gudi. ba komai wallahi zan ci gaba da manejin dai kan Allah ya bullo da wanda ya fi nan to shikenan yawa san da fitowa a ɗazu daman na zo ne sai manajan ke gaya min kina da baki da da yamma to daman na zo ne domin in miki godiya a bisa abin alherin da kika na gode na gode a saka da alheri ba matsala da fatan kana jin daɗin aiki a kamfanin na alhamdulillah ai wato wato wani buri na ne aka cika mu to tun ina yaro daman nake sha'awa in aiki a gidan tv Allah ubangiji ya sa ta hanyar ki kika wannan dama daga kalamanka na fahimci kai mutum ne wanda ya san me yake wanda kuma ya san mahimmancin addininsa to abin da zan gaya maka yanzu yana da matukar muhimmanci sani ƙaunar ka nake ranar da na fara ganin ka allah ya jarabce ni da sanka na yi duk wani yunkuri in ga na fidda ka a raina amma abin ya ci tura shine na ce bara in neme ka in sanar da kai abin da yake raina ina ni ina ke ni ban taɓa dubo wata mace asali ma dai a gaskiya hajiya ke ba kala ta wace ki haƙuri da Allah ki bance da wannan ina ganin ga maza nan da yawa wanda nake ganin za a iya soyayya da su amma ni ai ina gani ke na hakuri da sorry ba Allah ya oh never mind thank you sorry wallahi aboki na sadiq ina jin yana son ki sosai maybe you should try him ki gwada shi Allah try your luck Thank you. kwanta ku. Tunin a nan zan A eh? ina da kyau tsoron Allah. Ah, shi aure shi kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alfahari da ita to ni a tunanina in mace ya aure zai zo gidan miji ne ya miƙa ƙafa ka gani dama gidan a takura nake in ka kun ba za ka iya ba bismillah sai ka sallame ni kuma gidan Matu da ka na ce maka wallahi a nan zan kwanta karamin takura har da wallahi har kina rantsi ba baka san wani abu ai gaba ɗaya ma ni gaba ɗaya ni su kan nake ma ta mare na ma wallahi <laughs> shi ke na kawai dan ina aiki ƙarƙashin ki sai ki zo ki ce wani kina suna haka ake yi kuma ni baka san ni babban abin da ma yasa na ji irin na abin nan an ce bai ta taɓa aure da Allah da ka ta sani Allah ya sa dai baka mata wulaƙanci ba dan bi dace to ban gane kai ka da kai in soya da tsohuwa kenan ta taɓa aure kasa ƴaƴanta roƙi da ma ɓoyewa aka yi ba a sani ba karfa tana jin mu ba da Allah kai kamata da wannan tana jin ma ina to sai kamar asara aiki ba a kai da Allah duk kamata da wannan ai baka sani ba kai barin ga ma wani yanzu ka san dai a cikin abubuwan da halittun da Allah ya yi akwai abin da muke ki kuma da bayar da zabi shi mutuwa to yanzu a ajiye min ita aka ajiye mutuwa nan da gudu zan da wai ba ma da gudu zan je irin rungume mutuwa sani ka tana irin wannan matan nan ta ji mu ji amma to ai baka sai ai gaskiya ka wanta kama a faɗa menene shike da ina ajin dole ne mu ka sa ta jima'a dole ne eh ba dole bane Rabi kin ga abin da ya mun kuwa kin ji abubuwan da yake faɗa a kaina mutuwarsa bai ɗauka a kaina Haba Khadija, it is all your fault. Papa, why would you stoop so low to loving your junior employee? Your junior staff for that matter? Kikarin kawai. No. Do that. Ba I ya zauna da kallon shi ba kawai. Ko gani shi ne in ta na jira. kamar yadda nake gaya miki na DJ wannan shine karo na ƙarshe da zan sake zaunar da ki in yi miki magana dangane da batun aurenki kuma wallahi idan kika saki na sake jin kin zo min da wata magana sabanin wannan ki sani ba na tare da ki a takaice ma zan ɗauka tamfal ba ni da ya da ni na na riga na ba da ki ga alhaji badamasi magana ta ƙare. Uzi? wallahi ki taimaka ma ki taimaka min karya ma auren wallahi ba na sani to ba kya son shi wa kike so ke ko dan kula ma mutanen nan da ake yi ba kya kula ko dan sake musu fuskan nan duk ba kya yi to ya za a ki samu mai son ki a ba ki gaya mishi mana ba abin da zan gaya masa ba abin da zan gaya masa ai ya fi ki gaskiya a wannan magana da yau da ko da ni ce na haife ki ba zan bar ki kai haka biki aure ba ya fi ki gaskiya akan wannan magana. Ba wanda nake. Don haka ki yi haƙuri ki aure Alhaji Bata masin sunna tunda an riga da an bashi ki. Wato Hadiza zuciyata na cikin damuwa duk lokacin da naga wacce nake so a cikin wani hali. Mummunan hali irin wani. Na daɗe ina tunanin yadda zan faranta miki rai. ba tare da ranki ya ɓaci ba. Kuma ina so ki sani ina son ki ina matuƙar ƙaunarki. Ƙaunar ta. Haba Hadiza, ina son ki mana. Ina matuƙar ƙaunarki kuma so na haƙiƙa na gaskiya. Da kana so na. Da ba kai man wannan abin da kan ba. Saboda abin nan bai yi kama da irin soyayyar da masoyi yake ma wanda yake so ba sai dai maki ya ma wanda yake a matsayin abokin gabansa hadiza menene kuma ka taimake ni ka ceci rayuwata ka fitar da ni daga cikin kankin da ka kisa ni domin kuwa a yanzu kai kake da yancin tafiyan min da rayuwata inda har mahaifina ya iya buɗan baki ya ce min idan har na bijire maka ba ni ba shi a sahun 'ya'yansa dan Allah dan annabi na roge ka idan har da gaske san da kake min ba baki bane ka taimaka ka ceci rayuwata ka fidda ni daga cikin ƙangin nan da kisa. Yanzu a misali, kai ne ka ɗauko tafiya dokuwa? mai matuƙar mahimmanci a gare ka. Ka yi nisa, sai aka yi mawaya. Aka ce motar da kai tafiya da ita, an cire burkinta, saboda ba a san da ita za ka yi tafiya ba. Da wani ido har abada za ka ci gaba da kallon wannan. shikenan hadiza kwantar da hankalinki insha Allah zan share miki hawaye yanzu abin da nake so da ke ki je ki aiko min da list na duk abubuwan da kike nema na wannan biki Thank na Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cibiyar maganin Hajiya Ummi yar baiwa warka da yarda Allah. Wannan cibiya ta Hajiya Ummi yar baiwa tana tattare da nau'in magunguna iri-iri kala-kala da irin dukkanin cutar da take damun ku a jikin ku, amma fa izinin Allah. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce asal kulli da'in albardu asalin kowane irin ciwo shine sanyi wannan cibiya ta hajiya umar yar baiwa tana ɗauke da mashuhuri ingantacce sahihin maganin sanyi kowane irin nau'i kowane irin kala ne allah ubangiji ya hore mata sanin maganin abin da ya shafi basar basar ɗin kowane iri ne mai tsoro ne ko mai fitar baya ko mai ƙaiƙayin jiki ko mai sa zafin ciki ko mai ɗaurewar ciki ko mai tsatsagewar dubara duk mutumin da yake fama da irin wa'annan cututtuka na wannan basa ko kuma wasu cututtukan na daban ya garzo wannan cibiya ta wannan baiwa Allah ya tattauna da ita ya gaya mata irin matsalar da take damansa in Allah yadda cikin sauki zai samu waraka da izinin Allah ina masu fama da ciwon sikila hawan jini da olsa kowace iri ce rashin kuzarin ɗa namiji da kuma rashin ni'ima ta ya mace da rashin haihuwa maganin kan baka sihiri ko jifa ko asiri ko maita Ta tare duka magance wa'annan cututtukan naku akwai shi a wannan cibiya ta wannan baiwa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce Hajiya Ummi yar baiwa waraka da yardar Allah. Me cibiyar ba da magunguna ta Hajiya Ummi Habal Medicine. Allah subhanahu wata'ala bai saukar da ciwo ba sai da ya saukar da maganin sa. Wannan cibiya ta mun shirya tsaf domin taimaka bayan Allah wanda Allah ya jarabe su da rashin lafiya. Da su garzayo wannan cibiya ta mu mai albarka da ke garin Kano, Najeriya. Najeriya kan titin guda Abdullahi Road a New Dubai da ke Farm Center shago mai namba 1617 opposite gidan man Total Petroleum Hajiya Ummi Habal Medicine Center sai an gwada akan san na kwarai bisalam. Alhamdulillah, Khadija, mun gode Allah da ya tabbatar da mu alkhairi. Hakika na yi aure da dama a baya, amma Allah ya sa na cimma burina ba. Babu abin baƙin ciki gare ni illa in je gidan abokanana da inda yara suke kai kawo a hannu. Idan na tuna muna ƙabarin na yana ɓaci sosai. to amma dai mun gode Allah subhanahu wa ta'ala bai ban mu da ranmu da lafiyar kuma duk abin da dan adam ya nema bai samu ba Allah ne Azi Hassan Nefa. Ah, alhamdulillah, an gama lafiya wallahi. alhamdulillah ko ba a samu zuwa ba addu'a ma ta isa eh, to madalla na gode na gode wallahi allah ya saka da ah, an yi lafiya wallahi an yi lafiya to madalla gaya min ki saurare ni tun a mota kike min irin waɗannan abubuwan fa mm, ki saurare ni nace ko wace irin rayuwa ce wannan ƙara zuwa makaranta ɗauko ni kana ji na ko kar ka ƙara zuwa idan ma driver yana da wani aikin da zai yi da ba zai samu damar da zai je ɗauko ni ba na haƙura abin da zan hau mashin ko in hau taxi in dawo kaji kar ka ƙara zuwa ɗauko ni matata ki hau drop ko kuma taxi ya kawo ki gida a matsayin da Allah ya bani Hadiza me yasa kike so ki nuna wa duniya cewa ni ba mijinki bane yes ba na son duniya ta san cewa kai mijina ne saboda haka kar ka ƙara zuwa ka ɗauko ni kar ka ƙara zuwa kar ka ƙara zuwa god matata matata wata kiyayya yanzu ya kamata a ce ta riga ta kare don haka ki kwantar da hankalinki ki masa biyayya biyayya haba anti maganin biyayya kuma ai ta ƙare ku dai na muku biyayya na aure shi amma shi ba lalle bane in mishi na riga na yi iya kokarin wanda zan iya ba zan iya mu wanda ba na so biyayya ba saboda a matsayin makiyi nake gani shi Ba yadda za a iya ma wanda nake kallo a matsayin maki biyayya. Ki haƙuri anti. Hmm. Yaro yaro ne. Ta, ni dai dama babanki ne ya aiko ni in zo in ga lafiyanki kuma da idan kina buƙatan wani abu ki gaya min in je in gaya mishi. Abin da nake buƙata yanzu kawai in kin je ki gaishe shi. Assalamu alaikum. Wa'alaikun salam. Yawwa sannu. Don Allah ka yi haƙuri. dan Allah dan annabi kai hakuri da abin da ya faru dama dalilin zuwa na kenan babanta ya aiko ni in zo in ga abin da ke faruwa dan Allah kai hakuri da abin da take maka kin san wannan abu ne na lokaci kankan in Allah da za ta daina dama zan tafi kenan kuma gashi ta shiga ciki to bari kira ta sai ki sallama to ta yanzu saboda Allah barki su duk irin tarbiyyar da na bai wa dije duk irin wahalar da ne akan ta irin cin mutuncin da ta je ta nemi mijinta kenan ki ne ai don mai isan ya baki mudin da ita ba da sai ki mun kasa kasa ita a gidan haba mala ya zaka ce in ci mutuncinta in ci mutuncinta a gaban mijinta ai kai ma ka san ba zai yiwu ba habawa kai dai a matsayinka na mahaifinta kai ya kamata ka je kai mata faɗa amma dai gaskiya wannan ai ba ni ne ya kamata ni ni dai kam ni ba zan taka kafa ta in je gidan nan in dai ni ne ka dai daure ka je din balki idan kika ga na taka kafa ta na je gidan nan billahi lazi abin ba zai waje kyau ba kin ji na gaya miki saboda haka walau ku warware da ita in ji ta yi taushi don Allah ki so shi duk sanin da na yi wa alhaji fa mutumin kirki ne ban taɓa ji yi wani abin Allah ya wadar ba just love him ki ci tausayin shi mana tausayi tausayi tausayi wai gaya miki akwai tausayi a su babu tausayi a su daidai da kwayan zarar kubra a duk cikin halittar da ubangiji ya halitta a halittocinsa waɗanda aka fi tsana wanne ne fi mutuwa to a yanzu na fi ƙaunar mutuwata domin kuwa idan da yanzu za a ajiye mu mutuwa a ajiye mu shi na gwammaci in dau mutuwa akan in ɗauke shi na tsare shi ba na gaunar shi ba na son shi ba kuma na gaunar mai kama da shi kin koga ba zan taɓa son shi ba to ba kya son shi me yasa kika aure shi biyayya biyayyan mahaifa na yi ma mahaifina ne biyayya shi yasa na aure shi saboda dole in bi shi ba don haka ba zan taɓa auren shi ba i hate him and i shall hate him forever Alhaji, na san kana cikin damuwa. Duk irin gatan da ya kamata in nuna wa yarinyar nan da nasiha da komai domin ta zauna mai zaman aure mai daɗi. Yarinyar nan taƙi, don haka ina cikin damuwa matuƙa. Alhaji da Sara, akwai abin da baka yi mata ba. Kamar ne. Har yanzu baka buɗe mata dukiya ba tukunna. baka nuna mata dukiya ba yanzu kuma nake gaya maka wacce irin dukiya ce ban nuna wa Hadiza ba duk abin da take so ina mata duk wanda ta kawo ta ce a mishi kaza ana mishi to menene kuma ya rage wanda take so Alhaji buɗe mata dukiyar za ka yi sosai kamar baka bukatarsa ka buɗe dukiyar ka kowa ya ci ka san mata za ka same ta haka ne wannan zancen ka haka ne tabbas zan gwada in allah ya so ya yadda ina ganin hakan ko da shi to masha allah mu je mu gabatar da wannan to ina gaya miki ina da dukiya mai tarin yawa hadiza kuma ba ni da magada a yau inda zan faɗi in mutu dukiyata ta gayyara za ta yi don haka ina neman haɗin kanki ki taimake ni akwai tunanin da na yi a kanki na jima da yin wannan tunani amma na rasa ta yaya zan sanar da ke a cikin dukiyata kaso sittin naki ne kaso ishirin na ware wa 'yan uwana sauran kaso ishirin na bayar a gidan marayu don haka wannan alheri da na yi miki khadija ki riƙe shi hannu biyu zai amfani ki nan gaba a gaskiyar lamari da na san abin da zan yi in ƙara faranta miki rai wallahi da zan yi saboda ina matuƙar ƙaunaki saboda haka wannan alheri da na baki ki rike shi hannu biyu kun fahimce ni wannan shine abin da ya sa na ce ki zo Khadija Khadija ba ki tashi ba a gaskiya na ji daɗin yadda kika bani haɗin kai kika san cewa zaman aure kike yi na ji daɗi kwarai da gaske haka ake son mace ta gari ta riƙe aurenta bari sa ni dafa abinci ta kawo miki ko wanda ya daga shekara arba'in yana nema eh. Allah bai hore maka yanzu ya hore maka Hadiza ban fahimce ki ba ki mun bayani yadda zan gane <laughs> na da juna eh? inna ilaihi raji'un alhaji me eh, haka idan Allah kina ta faman jana kina ta jana kin fito da ni daga cikin jama'a lafiyanki haba Khadija ya kike yin haka kin ga fuskan ki kuma kaman ba abin da ya faru kaman ba abin bakin ciki ya faru da ke ba da abin bakin ciki ya faru <laughs> lallai ma to bara ki jin gaya mu wani tun da aka kawo gidan alhaji wani abu ya zo da ko gidan kirji na ya tsaya mu ban tashi jan abin da ya taɓa gari kirji na ba na samu sirri da kwanciyar hankali ko ranar na an ɗauki gawar shi a makara an fita daga shi daga gidan nan an fita da shi daga gidan nan tukunna na samu hankali na ya kwanta ke ku ba bara fan gaya ma an ba da kar duniya ta zage ni ba in ba don kar duniya ta zage da ku wallahi da shi wa zan yi ran da aka fita daga hawan alhaji amin hukun kukan da ya kamata in sannan ki ce ina da problem me problem ne na look if this is the only thing you're going to tell me then i don't have time for all this go on Allah ya kiyaye. Ai ganin ka bala'i ne a tattare da ni. Ni in zo in haifi kamar na wannan. Dan na ji an ce duk mace da ta fiye kallon abu ma in dai tana da ciki tsaf za ta iya haifan shi. Ba da a wannan. alhamdulillah na yadda kwallon mangoro na huta da gudu gaskiya ina ganin bai dace a cikin raba kanki da arzikin da Allah ya miki ba ya Allah zai miki kyauta kira kokarin raba kanki da ita ni na ga haka bai dace ba kamar ya bai dace ba cikin nan a jikina yake na ga damun zan zubar da shi mijin nan ba kai ne ba ko kai ne baban dan da yake cikin ka ga malam doctor wannan decision din nawa ne na yi niyan ba na so in haifi abin da yake cikina saboda haka ina so in cire haka ne aiki na ne kuma ban ci biki ba zan iya ba just shawara ce kawai na baki amma tun da kin dage akan so zan mi babu problem zan yi zan fine let's do it Baba. Ki haƙuri. Ciki na yanzu. Ki haƙuri. Allah bai fara farki ba. Kuma yanzu tun da Allah ya sa kin yi bari kin ga magana ta kaba ta kau ta kaba ta kare abinda nake so da ke shine ki gaggauta fito da wani mijin a daura muku aure ki shige ɗakin mijin Baba baba. Allah ka mun haƙuri tunda na ma biyayya. Na bi umarninka na auri mijin da ka aura mu. na kuma zauna da shi har Allah ya ɗauki rayuwarsa yanzu da Allah ya ɗauki rayuwarsa ka taimaka ma. in ƙarasa karatuna an cika burina da ma yan jarida yar me a ina ba a nan gidan ba duk abin da kike so ki zama a doron ƙasan nan kai in mulinsa kike so ki zama za ki zama amma a ɗakin majiki ba a nan gidan ba amma duk yadda zaki ki gaggauta fito min da miji in kawar da ki haka kika ce babu wani dalili da zai sa kaka a wannan matar kai gama ba wani dalili kai na gama ni fa ba na son na tsane ta kawai ni haka kawai Allah eh to watakila dalili ba ɗaya inda ya zama haifiyata za ta buɗi baki ta ce sani ka auri wannan to babu yadda zai yi ya zama dole sai na buɗe zuciyata na dasa wani soyayya kuma kakan zata wai a wai zan so ta ko da wasa ko na cuta ko da a zan so ta kuma sai na so ta da gaske to amma fa in ba wannan ba wani abu kenan wani yana so an ki shi kai kuma ana son ka kaki ta ka san ku sai ku da na gaya mata na ce wallahi da ma kai ta samu wallahi sai da na gaya kai kana ganin da wasa wannan zance wallahi da ce shi shi try you saboda kai kai ne Malam lafiya za ka shigo mu ofis ga? Ko izini na baka dinga ba? haka ne na shigo ofisin ki ba tare da izinin ki ke me zaki ce da kika shiga zuciyata ba tare da ka'ida ba kin shiga zuciyata kin tarwatsa min tunani na kin tarwatsa min zaman lafiyata Khadija ina so ki zama sarauniya cikin zuciyata ina so ki zama haske mai yayi mun duhu amma na yi matukar farin ciki da jin wannan kalaman naka tunda nake namiji da ya taɓa furta a wannan kalmar yau kalaman naka su za su in biya maka duka bukatunka na duniya ko me kake so sotin jiya kin zama sarauniyar zuciya kin zama hasken zuciya kin zama salon yake baka da kusi ta kada kada me ke damun ka me ka sa a ranka ne eh eh eh kake cewa a wannan abin da ya rage man irin rage kawai ka fara sata kana nan a fakirin ka kana wani eh, kin zama marfin zuciya salon ne kenan zaka aura kuma baccin ka hmm, eh, eh, eh. kuma baccin ka saboda na ga alon cikin tsaka mai wuya hakika na sa kaina a cikin wani hali abin da nake ji ban taɓa jin irin shi ba kai ban ma san menene ba wannan abu da kike ji shine ake kira da su yanzu ne kuna kika samu masoyin da ta fata da shi hakika sani nake so to amma ta yana zan bullo masa inda daga kin bashin mota da gida na sa a wani abu sai sa na samun miki duk abubuwan da kike bukata amma ina magana bibi ko shi ne ana magana abun arziki kina maganan bibi ko na magana gaskiya ne in har kika ba wannan baby coach din ba abin da ba zan iya ba. are you serious ba baby coach ba wallahi idan har zaki min hanyar da zan samu sani hanyar da zan iya samun sani ba baby coach ba ko mota ke so zan sayi miki